clause one of the Petroleum Act. That was my responsibility as the Minister of Petroleum. a bisa tanadin dokar man fetur sashi na shida shadara ta daya na ne a matsayina na ministar man fetur na sanar da samun ragin farashin litar mai da naira goma wato daga naira casa'in da bakwai zuwa naira tamanin da bakwai wannan kuma ya fara aiki ne daga sha biyun daren lahadin nan sha takwas ga watan nan na janairu to 87 naira per liter and this will be effective as of midnight ministar man fetur ta najeriya ya zani alison maduke ke sanar da rage farashin litar mai da ita karuwa koko gwamnatin jonathan ta kara tun daga naira biyar zuwa naira casa'in da bakwai da hakan yi haddasa mummunar zanga-zangar ma'aikata musamman ma a shekara ta 2010 Get da goma Madukai ta ci gaba da cewa ta umarci hukumar kula da farashin man fetur da ta tabbatar an bi wannan sabon sauyi sau da kafa don amfanin dukkan 'yan Najeriya. To ensure that there is strict adherence Uh, Hakan dai bai rasa nasaba da faduwar farashin gangar mai a kasuwar duniya daga dala 65 yadda Najeriya ta aza kasafinta na bana zuwa dala 45. Shugaban kwamitin sufuri na majalisar wakilai Musa Sarkin Adar ya ce ragin har yanzu bai wadatar ba. Yara ce da gangar mai yanzu dala abin da ya kasa da dala 50. Can farko ake aka mai mai eh, naira talatin bisa ba a cire kashi da kawai. Wato kana ganin wannan ba wata gwaninta ce gwamnati ta yi ba wajen duba matsalolin da talakawa ke ciki? Ko kusa san ne suke su an bayan da wannan domin su kankan kuma wannan ba zai gari kan Najeriya ba idan ana so a taimaki talakan Najeriya a mai da shi farashi daidai da wanda ba ta kansu duniya domin wannan dama dalilin ƙara ana so takaccen mai da kashin waje ne kuma ana magana cewa ana fashin tsada to yanzu da ya faɗi a duniya na ma shi hannun tsarin a arziki idan kasuwa ta faɗi a kowane duniya ya kamata kowane duk inda ake zaune abin ya faɗi abin nan kamar haka ne misali yanzu idan ana su da buhun masara naira dubu hudu a kasuwan kura ta kano idan wanda suke zuwa ta zare ya zo ai da ne sai da shi nara dubu bakwai kuma naira dubu daya idan ya sai shi naira dubu hudu ya cika shi ya dawo zalunci kenan don haka kamata ya arga man nan ya dawo akalla naira hamsin ko kuma dai naira sun yi barka na yadda margayi umar ado ya fashi. Najeriya dai da take ta da mafi arzikin man fetur a duniya kan dogara ne yawanci da shigo da tataccen mai daga ketare da rashin aikin matatun mai na cikin gida. Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.